Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin da ke karkashin santa ta Imam Bukhari da ke unguwar Rijiyar Zaki a birnin Kano a wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da tara ga watan biyar, a ga watan shida afwan. tara ga wata shekara ta 2018 miladiyya jiya a karatunmu na jiya cikin falalar Allah da rahmasa mun kai ƙarshen suratul ma'ida wanda cikin wannan azumin mun fara tafsirin mu daga kan ayar inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada aya ta 33 a cikin suratul ma'ida wanda ya kawo mu zuwa ƙarshen aya ta 120 a cikin suratul ma'ida wannan na nuna mun fassara ayoyi akalla 97 zuwa yanzu wanda yanzu za mu bude farkon suratul an'am wanda suratul an'am sura ce makiya kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa irin su al-imam al-qurtubi irin su ibn afiya da irin su da sauran malamai da na tafsiri cewa sura ce makiya sai dai wasu na cewa ayoyi guda shida daga cikinta an saukar da su ne a madina wasu su aya wasu su aya amma dai abin za mu iya cewa shine galibin ayoyi na wannan sura an saukar da su ne a makka shi sa turar ta zama sura ce ta makka alimam ibn kathir ya kawo hadisai da dama da athar wanda suke nuna cewa wannan sura yayin saukarta ta sauka tare ne da mala'iku dubu saba'in wanda ya kawo hadisai da dama akan wannan ko kuma ya ce a lokacin da za ta sauka sai da mala'iku suka zo wanda wato fukafukansu suka ke cika sama zuwa ƙasa suna rako wannan sura a lokacin da za ta sauka amma sai dai dukkan hanyoyin da wannan hadisai suka zo malaman hadisi suna da suka a kansu ina batan mun gane amma dai abin da muka sani suratul anam sura ce ce karantar da tauhidi sura ce da ke karantar da aƙida ta musulunci fatan mu Allah ta'ala ya fa'idantar da mu da wannan sura da mu fara sannan Allah mu dauki sarki ya sa mu karanta daidai ya mana tanyo da agaji wajen aiki da daidai sai Allah ta'ala ya ce أعوذ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم تمترون نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض dukkan يبود da يا ya الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض wanda shine ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa bayan nan waja'ala adh-dhulumati wan nur sannan ya sanya abdulma dufai wannan sannan ya sanya haske kuma na kafaru da rabbihim ya'dilun sannan sai waɗanda suka kafirta ya zama suna yin shirka da ubangijinsu tabaraka wata'ala wanda ya wannan halitta Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana kansa yace ce huwa alladhi khalaqakum min tin shine wanda ya halice ku daga tabo ma'ana wanda ya fara halittar ku daga tabo shine annabi adam thumma qada ajala sannan Allah ya hukunta ajalin kowa amma wa ajalin musamman inda ajali wanda Allah ta'ala ya ambata na karewar duniya da tashin alkiyama indahu yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala thumma antum tamtarun sai ga su sai ga ku kuna yin shakka game da wannan ajali da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala dan ya nuna ma muhimmancin godiya ya bude waɗansu surori a cikin littafinsa da alhamdulillah misali ya bude suratul fatiha da alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya bude suratul an'am da alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard ya bude suratu saba da alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير sannan ya buɗe suratu faƙir da alhamdulillahi faƙir samawati wal ard ja'ilil mala'ika haka Allah ya buɗe waɗannan sururi dan ya koyar da kai cewa dukkan wani abu na alkhairi da ake buɗewa ana buɗe shi ne da hamdala wannan yasa Allah ya buɗe waɗannan surorin da alhamdulillah sannan kuma haka ake san duk wani al'amari da zaka buɗe zaka rufe shi shi ma ka rufe shi da alhamdulillah dan haka Allah ya rufe suratul zumar da waqila alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda kuma Allah madaukin sarki ya rufe suratu asafat. kaga Allah ya rufe zumar da godiya gare shi haka ya rufe asafat da wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haka Allah ya rufe suratu annamli da godiya wa qul alhamdulillah sayuriikum ayati haka Allah yake rufe surori da alhamdulillah sannan kuma ya bude su da alhamdulillah dan a nuna ma cewa dukkan wani al'amari in zaka bude shi ana so ka bude shi da alhamdulillah shi sa annabi sallama in zai wa'azi in zai kurba sai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kaga ya bude da godiya ga Allah walakul hamdu fil ula wal shi Allah ake godewa a farko kuma shine wanda ake korewa a ƙarshe ina bata mun gane shi sa idan abu mara kyau ya same ka ko mai kyau ya same idan abu mai kyau ya same ka sai ka rufe sai ka sai ka biyo da godiya alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salaha shi sa asma da suka ce hatta ma mara kyau yazo shi ma gode wa Allah ake ai sun faɗa sun ce ko kana bakin kura sai dai ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala amma baka da dama ka zaki Allah ko baka ba to ma'ana dai wannan shine abin da ke ciki ma'anarta alhamdulillah dukkan yabo da godiya cikakku sun tabbata ne ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai alladhi khalaqa as-samawati wal ard dan Allah madaukin sarki ya ce shine ya halicci sammai da ƙasai ba kuma yana nufin ba shine ya fara su ba shi sa wani gurin yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ard dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya kaji halittar sammai ya kaji halittar ƙasai ba tare da ya kwaikwaya a gurin kowa ba ina fatan mun gane wanda wannan ma shine ma'ana alladhi khalaqa as-samawati wal ard sannan Allah ta'ala ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur malaman larabci suka ce fi'ilin ja'ala idan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda ɗaya, sunan ma'anarsa shine mai khalaqa idan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda biyu ma'anarsa shine sayyara misali da Allah ya ce alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an ai ma'anarta shine alladhi ja'ala lakumul arda firashan wa ja'ala as-samaa bina'an sannan wa anzala minas samai ma'an kaga nan in ka zo ma'anarta shine alladhi ja'ala lakumul abda firashan al-abd kaga maf'ulun bihi al-awwal sannan firashan maf'ulun bihi athani kaga ya ta'addi ila maf'ulaini da haka nan gurin ba ma'anarsa khalaqa ba shine ma'anar shine sayyara alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya mu kasa ta zama shimfida muna gane sannan wa ja'ala as-samaa ayata ce wa samaa bina'a amma sai kaddara wa ja'ala as-samaa bina'a ay wa sayyara wa sayyara as-samaa bina'a ya mayar da sama ta zama me ta zama gini haganan ja'ala ta zo da ta yi ta'addi ila mafulayin da haka sai ta zama ma'anar sayyara amma idan ja'ala ta zo da ma'anar maf'ul wato ta ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda daya abinda wanda yake nufi shine khalaqa idan mun gane wannan nan ma sai Allah ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur Allah ne ya halici dufai sannan kuma Allah shine ya halici haske haka ma'anar ja'ala nan gurin shine ma'anar ta mai khalaqa daidai take da Allah zai khalaqa samawati wal ardh a ma'anar sannan wa khalaqa dhulumati wan kowa ya gane sai malamai suka ce me yasa Allah maɗauki sarki wajen abdulmat sai kawo shi akan siga ta jam'i ta jam'ul mu'annas salim jam'ul mu'annas as-salim tunda abdulmat jam'i ne mu'annasi salim ko ba ka ba amma da yazo gurin gudun sai kashi mufrad bai ce Al'anwar ba bimako Allah ce wa ja'alar adh wal anwar sai Allah ce wa ja'alar adh wal malamai suke cewa Abdulmat dufai ne hanyoyin da kake bi ka shiga cikin dufan bata suna da yawa ana shiga duhun bata ta hanyar aƙida. kamar yadda ake shiga duhun bata ta hanyar ibada ko ta hanyar ma'amala. dufai ne hanyoyinsa suna da yawa muna ganewa amma shi annur haske ne shi musulunci abu ne guda ɗaya duk wani abu da ya gani bayan musulunci a cikin musulunci to reshen musulunci misali sallah reshe ce a musulunci tana daga cikin rukuni na addinin musulunci amma asalin abin da zai shigar da kai addini shine kalimatu la ilaha illallah sai ka yi imani da wannan sai a saka sallah azumi zakka sai sauran abubuwa su biyo baya amma in babu wannan musulunci babu sauran. yanda mutum zai zo ya zama yana sallah yana azumi yana zakka yana zuwa aikin hajji amma yana ganin Allah a matsayin ba Allah ba dan Allah za su amfane shi ba za su amfane shi baran bana misali yanda za a samu mutum yana sallah yana azumi yana zakka amma aqidarsa shine Allah Allah ne annabi Isa Allah ne Maryam Allah ce sai ya mutu akan wannan aqidar kaga definitely zai shiga wutar jahannama sallah ba ta amfanar da shi azumi ya amfanar da shi zakka ba ta amfanar da shi aikin hajji ya amfanar da shi amma kaddara mutum yana kalmar la ilaha illallah yau ya furta kalmar la ilaha illallah da karfe goma sha ɗaya na yi kuma sai mutu kaga ya zara bace ba zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba zai shiga domin ya riga ya musulta ba zunubi a tare da shi Allah madaukin sarki na iya sashi a cikin aljanna muna ganewa to ita hanyar musulunci hanya ce guda ɗaya shi sa da Allah zai bayanin anyan musulunci sai ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Abdullahi dan Mas'ud ya ce Annabi sallama da zai nuna wannan hanyar sai zo ya ja dogon layi haka sai ya hanyoyi a nan gurin sai ce hada sabilullahi almustaqim wannan shine hanyar Allah miƙaƙiya shine an-nur din wa'annan hanyoyin da suka kama da musulunci cewa hadhihi subulu waɗannan su ne hanyoyin wanda za su raba ka da hanyar Allah baraka wata ta'ala idan ka bi su ma'ana dai abin da nake so da ce shine Allah yayi jam'in tufai saboda hanyoyin bata suna da yawa kowanne na iya batar da kai amma shi musulunci hanyar sa baya ɗaya ce in ka ga wani musulmi da wani musulmi sun saba to wani yana kan hanyar musulunci wani kuma ya kauce mata muna gane ka ɗauko duk waɗansu mutane da suke da saɓani da juna yi misalin ahlus sunna da shi'a wani in bai fahimta ba sai ce ɗan shi'a musulmi ne kuma ahlus sunna ma musulmi ne to ya ka iska samu saɓani shine yadda aka iska samu saɓani ɗaya ya sauka daga kan doron asalin wannan musulunci to yaya musulunci yake shi musulunci ana yin sa ne akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kauce wa littafin Allah da sunnar manzon Allah shine ya kauce aka ɗauko kadiriya aka ɗauko tijjani aka ɗauko duk wanda za ka ɗauko za ka cewa dalilin da ya sa suka sauka da kan hanya sun kaucewa hanya ce kwaya ɗaya mutu sami ke zuwa ga addini ya lamuna gane sannan sai suka ce so da yawa aikin abun alheri Allah ya kawo ina kawo shi ne a mufrad sau da yawa sau da yawa abin da babu alheri a tare da shi Allah yana kawo shi ne a matsayin jam'i awalam yaro anna laha alladhi khalaqa samawati wal ard can sai ce yatafayyu bilaluhu anil yamini wash-shama'ili anil yamini wash-shama'ili kaga da yake da mace abu mai kyau sai aka kawo ta mufradi aka ce anil yamini amma hagu da ba abu ne mai kyau sai aka ce wash-shama'ili sujjada lillahi wa hum dakhilun suka ce so da yawa Allah in zai kawo abin da yake mai falala mai kima sai kawo shi a mufradi muna ganewa amma idan Allah zai kawo wanda ba shine mai farala ba sai kawo shi a matsayin jam'i shi sa anan yace wa ja'ala dhulumati wan nur shi sa yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula amma wani yace to ai Allah madauki sarki ya ambaci subul a wani gurin kuma alkhairi yake nufi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم inna وان lama لمع المحسنين wani gurin yace يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ليخرجهم من الظلمات الى النور sai suka ce duk inda Allah zai ambaci abun kwarai kuma ya kawo shi da ma'anar jam'i to sai yayi idafa sai yayi abun zuwa zuwa ga wani alkhairi zuwa ga wani mai falala mai kima misali Allah madaukakin sarki misali Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa anna hada sirati Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi kokari a hanyar mu zamu shiryar da su tafarkin mu ka kana jin tafarkin mu zulumatu wan nur akan ka'idar bayanin da ne a baya sai Allah ta'ala ce thumma alladhina kafaru tare da cewa Allah ta'ala shi ne yayi wannan halittu sannan sai waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya'dilun suna kaucewa game da ubangiji su tabaraka wata'ala suna hada shi da wani malamai suka ce me ma'anar ya'dilun wai suka ce wannan kalmar ta summan ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun tana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko suka ce wannan birabbihim ba'u ta cikin birabbihim ta shine an kaga sai zama thumma alladhina kafaru an rabbihim ya'dilun sai waɗanda suka kafirta suke karkacewa gabarin su ma'ana ba sa fuskantar Allah ta hanyar kadaita shi ba sa fuskantar Allah ta hanyar yi masa biyayya ma'ana ba sa ta Allah suna kaucewa daga kan tsarin da Allah madaukakin sarki dora su shine ma'anar thumma na kafaru bi rabbihim ya'dilun suka ce al-udul anan ma'anarsa shine al wal inhiraf shine kaucewa da karkacewa da haka su masu karkacewa ne game da ubangiji tabaraka wa ta'ala ta hanyar da ba sa fuskantar sa ta hanyar kadaita shi da hanyar yi masa biyayya wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta na biyu suka ce kalmar ah, al ma'ana asalinta daga al'illu al'illu kuma shine annabiru wal mathilu wash shabiru shine wanda yake daidai da kai wanda ya kama da kai wanda yake tsaranka sai suka ce tumanar ayat summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan sai waɗanda suka kafirta game da wannan ubangijin nasu da wannan halitta ya adiluna suke sanya wa kishiya mana sai sai sanin gaba ta wani Allah wanda ba shi ba wanda ba shi wannan halitta ba kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul adab kaga wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai wani sai rikar wani koma bayan Allah a matsayin mai a matsayin kishiyoyi ga Allah shi sa wani gurin yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah kishiya alhali kuna sani shi yasa su da kansu sai cewa tallahi in kunna la fi dalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin mun rance da Allah mu mun kasance a cikin ta mabayyani a daidai lokacin da muke daidaita ku da ubangijin halittu baki daya shine ma'anar thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ga waɗanda suka kafirta suna sanya wa Allah kishiya suna yin shirka ga Allah wanda idan mun duba yanzu a zamanin yanzu za mu ga abin yanzu ya karfin haka ba maki shi ake sa wa Allah ba shi Allah baya ke mai da shi <clears throat> sai a ɗauko wani bawa sai a mayar da shi gaba da Allah misali a ce Allah bawa ne wani kuma a matsayin wa yake yana matsayin a ubangiji misali waka da suke kwanan ga akan Ibrahim Yas kaga sun yi waka da asali a gida su irin ta Fir'aunas domin fir'auna ya yarda akwai Allah amma shi ne yake sama da Allah dan ya ce ana kuma al'ala kaga in dai an samu al'ala dole a samu ali ali da al'ala wanda yake a sama da wanda yake saman shi yace tuna yadda kuna da ubangiji amma ni ne al'ala wanda nake sama da shi wannan akida ta fir'auna ya yarda akwai Allah amma shi ya fi Allah kaga wannan yayi daidai da wakar da suke cewa shehu barhama Allah ne mu bar tambaya wallahi shehi ya fi Allah ubangiji ka kaga wannan akida ce irin ta fir'auna wannan akida ce ta kai fir'auna wuta to amma daga baya sai suka samu ci gaba suka daga akidar ta su har ta wuce ta fir'auna sharri da yadda suka mayar da Allah a matsayin bawa gaske cewa afuwan afuwan ya barhama a mulkin da ka bawa ubangiji ya kasa wai neman tuba yake a cikin suna cewa umman da ta ubangiji a wani gurin suna cewa bawan na kasan shi akwai shi da gardama wai Allah ne ke da gardama ka wannan aqida ce wanda mutanen jahiliya ba su da irin wannan aqidar mutanen jahiliya mutanen jahiliya ba su da irin wannan aqidar gaba ɗaya ba su da ita su dai sun yadda annabi yana da ubangiji su ma suna da nasu fir'auna ba shi da wannan aqida ta yadda fir'auna ya gamsu da cewa eh akwai Allah amma shine na sama amma su yanzu aqidar su shine Ibrahim Iyas wato ubangiji ne ma ga Allah tabaraka wa ta'ala mana shi ya yi ya canja ya yi metamorphosis ya canja ya zama ubangiji Allah kuma an da shi ya zama shi ne bawa kaga tunda ake mutanen da suke da akidu ba tafai mutane mutanen da suke da akida irin wannan kuma da ma tuntuna an sha fara wannan akida ce da su yi tunda sun tunda za ga irin su ji irin su ibn arabi ba mai ahkamul qur'an ba mai akamul ƙoran suna akwai ma'arifa ibnul arabi amma shi wancan sufin <clears throat> nasa ibn arabi na kirari. irin wannan sun yi maganganu da yawa ai daga cikin su akwai wanda yake cewa oh, wa malikal wal zinu illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati wai da kare da alade wasu ma da alloli ne Allah nan ba wani bane face wani mai bauta a cikin coci don da gani yana bauta a cikin coci shi ma Allah ne <clears throat> wannan aƙida su aka tafi kuma ko na karanta mana wasu daga cikin waƙoƙin da aka yi a nan gari. wanda matasa a garin nan suke yi na karanta wanda yake cewa kuma sauraro ku yi himma ku zo mu je gun Sheikh Barhama dan ga kuna so kuma ku samu albarka mai girma shehu na shi ko kogi ne mai wadatar da dukan mai nema mana gane nan kaga ya ce shehu kogi ne yana wadatar da dukan mai nema ba wanda yake wadatar da dukkan mai nema sai wa sai Allah amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'al wa yaj'al khulafa'una khulafa al-ard a ilahum ma'alla kaga Allah ne yake kujin roƙon wanda yake cikin bukata shi yake biya wa kowa bukata amma kaga su sai suka ce shehu Ibrahim yana yin wannan to wannan aqidu ne wanda suke jawo al'umma musiba da bala'i kuma har ga mutum ya zo yana kare irin wannan abubuwan a cikin rayuwar shi har mutum yana kare wannan shi sa a ƙa'idar addinin musulunci aka ce ba wai kawai kana faɗin la ilaha illallah bane dan nasu magana ya za ka kafirta wanda yake la ilaha illallah za ka ce wanda yake da wannan aƙidar kuma in yana karanta la ilaha illallah ya za ka kafirta shi aikin ya yi contradicting la ilaha illallah ya wargaza ta domin in ka ce la rukuni ne guda biyu lailaha babu wani abun bauta bisa cancanta illallah shi Allah kaga Allah ne a matsayin ubangiji to ka zo ka ce Allah bawa ne Ibrahim ya ne Allah ne Allah ba karore la ilaha illallah ba ka warware ta shi sa su kansu malaman tauhidi suka ce lailaha ilaha illallah tana da sharuɗa bakwai ba ta amfana ka sai ka cika su suka ce wa bishirudin sab'atin kad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب سكتي باي لا إله إلا الله تعالى ka sai kana da sai ka cika shakka guda uku na farko al'ilmu sai ka santa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun duk wanda ya san la ilaha illallah ba zai ce la ilaha illallah ba kuma ya ce ibrahim ya Allah sannan sai kana da yakinin cewa Allah shi kadai da ubangijin da za a bauta shi ne al-ilmu wal yaqin wal qabul kuma sai ka karba haka duk wanda ya ji akwai wani Allah bayan Allah duk da cika wani shirka sai din al-inqiyad mi kauya sai al-ikhlas ka faɗa Allah asiri kai gaskiya a cikin wani mahabba ka gina soyayya ka akan la ilaha illallah to amma wannan yana da isin abin da Allah ya irin wannan halittu sannan kuma azo ana tarayya da shi Allah ta'ala ya tare Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum min tin Allah ta'ala shine wanda ya halice ku daga tabo abin da yake nufi shine asalin halittar ku an fara shi daga tabo domin Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kaga Allah yana asalin halittar mu daga annabi Adam ne aka halicci Hawa'u daga kashin haka sa daga nan kuma sai dan adam yazo ana halitta sa ta hanyar mace da namiji ta hanyar mali Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadir kaga Allah bai yi sarki tare ya dawo da halitta shine ma'anar huwa allazi khalaqakum min tin thumma qada ajala sannan Allah ta'ala ya hukunta ajali malamai suke wa thumma qada ajala fasara guda biyu wasu suka ce thumma qada ajala suka ce al-ajala nan ma'anar shi shine al-maut sai Allah kuma ya hukunta wa dan adam mutuwa bayan ya halice shi muna ganewa wasu suka ce a'a thumma qada ajala ana nufin shine rayuwar duniya wa ajalin musamman inda cewa wa ajalin musamman yana da ma'ana guda biyu wanda suka ce abin da ake nufi sun makada ajala mutuwa ake nufi wa ajalin musamman inda suna nufin ajalin da Allah ya ambata na tarin na tashin alkiyama wannan yana wajensa amma wanda suka ce sun makada ajala ana nufin rayuwar duniya wa ajalin musamman inda a wajensu shine ma'anar ajalin musamman shine ajalin da Allah ya ɗeba kowa cewa sai mu ce ba duniya ina ba ta mun gani shine wa ajalin musamman inda thumma antum tamtarun sai gashi kun zo kuna yin shakka kamar yadda suddi ya fassara Allah shi ya halitta shi sa ya ce qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akhbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi wa amara Allah madauki sarki ya nuna matakai matakai na wato halittar da kada har zuwa ga mutuwa sannan ba ta mun gani muna ganewa muna ganewa ko da haka sun maƙaza ajala yana ɗaukan ma'ana biyu kamar yadda ne bayani wajalin musamman yana ɗaukan ma'ana guda biyu thumma antum tamtarun sai ga shi kun zo kuna shakka malamai suka ce kuna shakka game da me kuna shakka game da halittar Allah a'a suna yin shakka ne game da tara mutane da za a yi a matsayin tashin alkiyama ma'ana tara mutane da za a yi a matsayin tashin alkiyama to sai zo suna yin shakka akan wannan to kuma musana tashin alkiyama shi kansa kafirci shi sa Allah waɗanda suka musa tashi alkiyama ya kira su da matsayin kafirai yace za'ama alladhina kafaru an lam yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin Allah ya tabbatar da tashin kiyama. gaskiya ne ba kamar yadda ana suke riyawa ba a cikin rayuwarsu Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya tsare وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون نعم الله تعالى يتي قبل جاء من كنسا يتي وهو الله في السماوات والأرض Shi ne Allah ta baraka wa ta'ala fi samawati a cikin sammai wa fil shi ne Allah ta baraka wa ta'ala a cikin kasai ya'lamu sirrakum wa harakun, ya san abin da kuke koyewa ya san abin da kuke bayyanawa Mana ya san sirran ku ya san bayyanan wa ya'lamu mata taksibun sannan kuma ta baraka wa ta'ala ya san abin da kuke aikatawa malaman tafsiri suka ce to wannan ayar mai take nufi ibn jariri ne tabari a cikin tafsirinsa da irin su muhammadu al-amini shimbibi a cikin adwa'ul bayan gaba ɗaya dai malaman tafsiri na cewa fassarar da ake wannan ayar gaba ɗayan ta bata ta wuce fassara guda uku wata kowace ɗaya daga cikin fassarar nan kuma tana ɗaukan ayar suka ce abinda ake nufi da wannan Wa da wannan ayar wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh suka ce ma'anar Allahu anan shi ne ma'anar al-ilahu ma'ana kamar ana cewa wa huwa ilahu fi samawati wal abu ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun idan mun ɗauki wannan fasarar abin da take nufi Allah dai ne abin bautar waɗanda suke a cikin ƙasa ne kuma abin bautar wanda suke a cikin sama muna ganewa ma'ana shi ake bautatawa a sama shi ake bautatawa a ƙasa tare da wannan ya alamu sirrakum wa jaharakum ya san bayyananku ya san koyanku sannan kuma wa ya'lamu ma taksibun kun san abin da muke aikata wannan ce fassara ta farko da suke wa Allah a wato suke wannan aya ayan na nufin Allah shine abin bauta a sama shine kuma abin bauta a ƙasa wanda kaga hakikanin rayuwa ya tabbata kan wannan domin ba wanda ake bautawa a ƙasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ake bautawa a sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ka bautawa Allah tau'an ko kuma ka bauta wa Allah karhan ko ka bauta wa Allah a matsayin kana so ka bauta wa Allah a matsayin baka so dan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komai da ka sani ne wa Allah tasbih komai da ka sani agogonka wayarka wani microphone masallacin nan kowa yana yi kai ma kana yi shi sa wani sa'in za ka ga inuwa ka ce take yi walillahi yasjudu man fi samawati wa man fil ard dan haka wannan fasara ta farko da malaman tafsiri suke ga wannan aya tana tabbatar da Allah shine abin bauta a sama kuma shine abin bauta a ƙasa tabaraka wa ta'ala muna ganewa fasara ta biyu da malaman tafsiri suke wa aya suka ce fi samawati wal ard yana da alaka ne da ya'lamu sirrakum wa jahrakum Ma'ana ayar abin da take tabbatarwa shine abin da zaka faɗa tunda an ce bis samawati wal ardi yana da alaka da wato ya'lamu sirrakum wa jaharakum sai suka ce yadda ayar take wa huwa Allah muna gane ha wa huwa Allah ya'lamu sirrakum wa jaharakum fis samawati wa fil ardi wa ya'lamu ma taksibun suka ce abin da ake nufi shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya san sirrin su wato koyon ku ya san filin ku a cikin sama kuke ko a ƙasa Allah ya san sirrin ku ya san filin sannan wa ya ya'lamu ma taksibun sannan Allah madauke sarki ya san abin da kuke aikata shi sa wani gurin da suka ce a annabi Salama imla'i ake masa na alqur'ani muna ganewa suna cewa imla'i ake masa na alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce qul anzalahu alladhi ya'lamu ya'lamu qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh wanda ya saukar da wannan Alƙur'ani shine wanda ya san sirrin sama ya san sirrin ƙasa. to nan ma ga ma'anar aya shine wa huwa allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma taksibun muna ganewa kamar wancan aya cikin suratul furqan qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama sai suka ce to wannan kalmar ta ta ta ta ta fi samawati wal ard tana da alaƙa ne da ya'lamu kun wa jaharakum kaga wa huwa Allah ne Allah ya'lamu kun wa kun wanda ya san sirrin ku ya san filin fi samawati wal ardi a cikin sammai da kuma cikin ƙasa sannan wa ya alamu ma taksibun sannan Allah madaukin sarki ya san abin da kuke aikatawa gabaki ɗaya da Allah mun gane wannan fassara fassara ta uku wanda yace fassara da shakul mufassirin ya fi yadda da ita shine ibnu jarir al-tabari wannan suka ce wa huwa Allahu fi samawati suka ce waqafun ne tamun waqafi ne cikakke ne za a tsaya a gurin ma'anar ayar ne wa huwa Allahu fi samawati kaga an yi waqafi sai ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wannan fasara abin da take cewa wa huwa Allahu fi samawati Shi ne Allah wanda yake a sama ma'ana su a fahimtar su wannan aqida tana tabbatar da akidar cewa Allah madaukakin sarki yana sama ne ma'anar wa huwa Allahu fi samawat ne Allah wanda yake a sama wa fil ard amma a ƙasa kuma ya ya'lamu sirrakum wa jaharakum ko waɗanda kuke bayan ƙasa fa Allah ya san sirrin ku ya san filin ku wa alamu ma taksimun kuma Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikatawa ma'ana abin da suke nunawa cewa wa huwa Allahu fi samawati jumla ta cika wa fil amdi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wannan jumla ce musta'nifa jumla ce mai zaman kanta idan mun ɗauki wannan a matsayin fassara ta uku to wannan yana tabbatar da aqidar cewa Allah madauki sarki yana sama aqida ta cewa Allah madauki sarki yana sama wannan kuma wannan ita aqida ta ahlus sunnati wal jamaa cewa Allah madauki sarki a sama yake muna ganewa dan da kansa ya ce a amintun mafi samai an yaksiba bikum al-ard al'abu fa’ida hiya tamu yanzu kun aminta wanda yake a sama ya rufta muku wannan ƙasar? am amintum man fi samai an yusira alaikum hasiba fa na biyu. kun aminta wanda yake a sama wato ya aiko muku da iska ta tsakon fani waye zai iya yin wannan kaga sai dai Allah kaga wannan ya tabbatar da cewa Allah a shi sa ce ilaihi يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع duk wata kalma mai daɗi ga Allah take tafiya ta tattaka zuwa sama sannan ayyuka na gari Allah sama yake yi da su ina ba ta mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya fada yake cewa tunda Allah ya halitta an rubuta komai an ajiye shi a wani littafi littafin yana can a sama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan ya tabbatar da Allah yana sama sannan akwai hadisin muslim hadisin jariya hadisin da ba Allah ne ke aikar wata baiwa tana mai kiwo wata sai aka zo kura ta sace guda daya saboda jin haushi sai ya mare ta daga baya sai ya ga ba abin da zai iya zama mai kafara illa ya yanta ta da zai yanta ta sai zo gurin annabi sallama ya ce zai yanta ta annabi sallama ya ce ya kira ta bayan ya kira ta sai annabi sallama ya tambaye ta yace ce ya ke baiwa Allah aina Allah aina Allah yi sai baiwa Allah ne ce Allahu fi sama Allah yana sama sai ya ce wa man ana ni kuma waye sai ce anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu yake cewa a'tiqaha fa innaha mu'minatun yace ka yanta ta domin wannan mu'mina ce saboda ta yadda Allah yana sama kuma ta yadda cewa addin Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kaga shine ma'anar wa huwa Allahu fi samawati a wani lokacin zaka sami ɗan bid'a suna cewa ai yarinyar nan ba matan nan ba cewa ce Allahu ala sama ba cewa ce Allahu fi sama wanda fi zarfiya ce ta nuna Allah yana cikin sama ne ba yana sama sama wanda kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa shine Allah yana cin saman sama muna ganewa ko sai ake ba su ansa guda biyu ansa ta farko ko kuma ana ba su ansa guda daya ansar da ake ba su shine duk wanda ya iya larabci inda ka yi larabci ka san huruful jarri suna yin tanawu idan na ce suna yin tanawu abin da nake nufi huruful jarri huruful jarri wani yana zuwa a ma'anar wani yanzu lokacin da annabi sallama yake daga kansa zuwa sama kaga daga kansa yake zuwa sama amma maimakon Allah ya amfani da harafin ila sai Allah ya amfani da harafin mai fi qad nara taqalluba wajhika fis sama bai ce qad nara taqalluba wajhika ila sama ba tare da kuma aikin annabi sallallahu alaihi yana nuna ila sama li'annahu yanzuru ila sama haka ne ko ba haka ba lokacin yana kallo ne zuwa sama amma sai Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama sai ce falal walliyannaka qiblatan tardaha da Allah mun to kaga fi ta zo a mana mai a ma'anar ila kuma ka tashi fassara ba da fi za ka fassara ba da ila za ka fassara da fir'auna ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhl dan Allah ya ce idan an samu ku tittiran biyu in za ka tsire mutum a sama za ka tsire shi ko kuma ta nan gefen za ka zo ka zira shi kaga ta sama ne amma me me yasa bai ce wala usallibannakum ala juzu'in nakhl ba sai ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhl li'anna huruful jar tatanawa huruful jari suna yin tanawu wannan yana zuwa a matsayin wannan wannan yana zuwa a matsayin wannan da Allah muna ganewa shi sa a hadisin masu ce Allahu fi saba wa ma'anahu Allahu ala saba kaga fi ta zo a ma'anar ala kamar yadda wala musallibannakum fi anan ma fi ta zo a ma'anar ala san kamar yadda kaddara takalluba wajhika fi sama wato fi ta zo da ma'anar mai ila saboda huruful jari. wani yana zuwa a matsayin wani kuma ya bayar da ma'ana daidai to haka wannan musin da za su kawo ba zai hana cewa Allah madauki sarki ba zai hana cewa kuma a fassara wannan hadisi da cewa Allah madauki sarki yana sama ya Allah muna ganewa shi yasa mai risala da yake magana akan Allah sai ce wa annahu fawqa arshihil majid bi dhati wa huwa fi kulli makanin bi Allah da zatin sa yana sama sannan kuma yana ko'ina da iliminsa amma sai su ringa ko waɗansu ayoyin mu kuma ma kun aina ma ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dan haka qur'ani jira ake annabi ya fassara ya ce ma'ana kaza kuma Allah annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da wannan kuma ayoyi da dama suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana saman al'arshi alladhi khalaqa as-samawati wal السماوات fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al العرش ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa da ayoyi daban-daban irin wannan da suke tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama a saman al-arshin Allah muna ganewa shi ne ma'anar wa huwa Allahu fis samawati shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'anarsa shine wa huwa Allahu 'ala samawati shine Allah wanda yake saman sammai wa fil ard a cikin ƙasa kuma tabaraka wa ta'ala ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya san abin da kuke sirrantawa ya san abin da kuke bayyanawa wa ya alamu ma taksibun sannan Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikata gaba ɗaya ma'ana ya san jami'a a kai khairiha wa shariha Allah ya san ayyukan ku gaba ɗaya na alkhairi da kuma na sharri kuma za a haɗu a ranar alkiyama inda Allah zai yi sakamako da haka abin da ya kamaci ɗan adam shi ne ɗan adam ya zanto cewa yana tsururutar ayyuka na alkhairi domin ya je ranar alkiyama Allah madaukin sarki ya saka masa da shi ina fatan mun gane سالت على ta'ala وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتي يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نعم الله تبارك وتعالى ya ci gaba da gaya mana halin kafare wajen musulsu da rashin wato juyowa zuwa ga al'amarin da yake shine na gaskiya Allah ta'ala ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wa ma ta'tihim min ayatin babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim na daga ayoyi na ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin face sai sun kasance game da wannan ayar mu'ridina suna masu kau da kai ba za su yi aiki da ita ba Allah ta'ala ya ce faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa sun ƙaryata gaskiya yayin da gaskiyar ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suke wa iskilanci zai zo musu da sannu labarin abin da suka kasance shi ne wa iskilanci zai zo musu ma'ana wannan ana razanar da su ana tunatar da su a nan allah madauki sarki a wannan ayoyi guda biyu abin da yake so yana mana mutanen da suka kafirta dama allah ya ce aiwa ma tuni ayatu wan nuzur an qaumin kaga allah ta'ala yake cewa da wa'azi da ayoyi ba su amfana mutane a nan malamai suka ce ana maganar mu'jiza ne lokacin da Allah madauki sarki ya kawo mu'jiza ya ce wa bari su bil ayati illa min illa tahwifa muna aiko da mu'jiza ne wani lokacin dan mu rajanar wani lokacin dan ayyade da abin da muka amma anan Allah ya ce babu wata mu'jiza da za ta zo musu babu na daga cikin ayoyin ubangiji ababen lura ba wacce za ta zo musu illa kanu an hamu face sai sun kasance suna masu kau da kai gaba da ita ma'ana ba za su miƙa wuya ba ba za su sallama ba domin mu'jiza abin da take nunawa shine wani abu ne wanda ba wani dan adam da ya isa yi shi sai wanda yake da gurin Allah sai wanda Allah ya yassarewa sai wanda Allah ya nuna masa yayi wannan shine zai amma Allah ya ce dukkan wata aya da ta musu to lalle sai sun kasance game da wannan ayar suna masu kauda ne Allah ya ce kan kadabu bil haqqi lamma ja'ahu wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce shin Allah yana ba mu labarin abin da zai faru ne a gaba ko yana ba mu labarin abin da zai faru ne a baya wasu ka ce Allah na ba mu labarin abin da zai faru ne a gaba ma'ana in dai gaskiya ta sai sun karyata ta wanda shi malamai suka ce a'a Allah yana faɗar halin shi ne ai a baya gaskiya ɗin ta zo musu sun karyata shine faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum hakika sun karyata gaskiya lokacin da ta zo musu in ka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rayuwa da su kowa ta yake cin Muhammadu Lamin shi sa za ga lokacin da annabi zai yi hijira akwai kayayyakin su na ajiya wanda wai kai cewa a ba su kayan su domin duk wanda yake ajiyar wani abu baya son a cuce shi in ya tashi zai kawo ne ya ajiye a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna kiransa Muhammad al muna ganewa ai ya tara su ya tambaye su ce mu kaza da kaza suka ce mu taba jarraba ka da ƙarya ba duk abin da kace zai zo zai zo ya ce imani da Allah daga nan sai suka mai tawaye suka ce a ja'ala al hata ilahar wahida inna hada la shay'un uja yanzu wannan so yake duk wannan kuma kan da muke da su so yake mai da su baya da gaskiya wannan abin mamaki ya zama ba su yadda ba bayan da sun ce mai gaskiya ne mai amana ne shi suke bawa ajiya amma lokacin da ya zo da gaskiya sun yadda da ita kaga ba su yadda ba shine fakat kadzabu bil haqqi abun ja'ahum hakika sun saba ma gaskiya sun karyace gaskiya yayin da gaskiya ta zo musu amma Allah ta'ala ce fa sawfa ya'tihim da sannu zai zo musu an ba jam'i ne na daba'u labari da sannu mummunan labarin abinda suka kasance su ne iskilanci zai zo ya su ma'ana da sannu Allah madaukin sarki wannan iskilanci da suke zai kawo sakamakon ayat Allah ya munafikai cewa wa idza qila wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum انما نحن مستهزئون سال الله يستهزئ بهم الا لذلك هم ساكمكم من اسبيل الناس شنو معنى فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الله ما بيجي سكي اه يا يا يا ترى مو يسام زمن اللي تشوف باين الله ما سكر بكسيا سي الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم قوم مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نعم الله تعالى bayan ya لا باري. na ɗabi'ar cikin ɗabi'u na kafirai sai kuma Allah ta'ala ya ce alam ya ra'u. shin ba za su yi duba ba ne ko kuma shin ba su yi duba ba ne kam ahlakna min qablihim min qabl nawa nawa muka halakar kafin suna ƙarnoni, mana ma'ana karni yau muka halakar waɗanda muka ce su imani sun imani yau muka halakar makkannahum fil ardh muka ba su dama a bayan ƙasa malam numakin lakum irin damar da mu ba ku ba wa arsalna sama alaihim midrara sannan kuma muka aika sama a kansu ta ringa zubar da ruwa mai yawa Ta ringa zubar da ruwa mai yawa a kansu wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramu wato suna gudana a ƙarƙashin su da za su samu damar yin noma bayan sun samu wannan suna ganin sun isa sai Allah ya ce fa ku. sai Allah ta'ala ya ce muka halakar da su bi dhunubihim saboda zunubansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan muka halicci a bayan su wani karnoni kuma daban wanda suka zo suka yi rayuwa wanda ba su ba Allah ta'ala ya ce walau nazzalna alayka kitaban da a ce za mu saukar da wani littafi na musamman akan ka fi a cikin takardu wanda takardun za su gansu a fili har masu taba su falamasuhu bi aidihim ya zanto suna taba wannan littafin da hannunsu kuma sun tabbatar mu muka saukar mu muka baka shi ma suna taba shi laqala na kafa. da waɗanda suka kafirta sun ce in hada wannan ba komai bane illa sirrun mubin ba ce tsafi bayyane. ma'ana ba za su yi da gaskiya ba dukkan hujjojin da za ka nuna musu Allah madaukin sarki a wannan ayar yana nuna mana irin kudurar dama wani guri yace fa kullan akhadna bi kowa mun kama shi da to waɗannan da suka saba sai Allah ya ce alam yarau kam na min qablihim min qarni shin wai ku su duba ne? zuwa ga nawa nawa muka halakar da karnoni kafin su waɗanda ba su mana biyayya ba muna gane Allah ta'ala ya ce mankannahum fil ardi ma lam numakkil lahum mun ba su dama a bayan ƙasa irin damar da mu ba ku ba mun ba su dama irin damar da mu ba ku ba sannan wa arsalna sama alaihim midrara muka aiki sama ta ringa yin ruwa mai yawa akan su midraran kafiran mai yawa akan su me yasa Allah ta'ala <clears throat> yake lissafa ruwan sama a matsayin cewa baiwa ne saboda ruwan sama da shi ne ake noma ake neman abinci shi sa duk ƙasar da take so da samu ci gaba take son ta samu wadata to lalle wannan kasar kar yadda ta rabu da noma kar yadda ta rabu da kiwo muna ganewa ya zama akwai kyakkyawan noma akwai kyakkyawan kiwo idan kun ce akwai kyakkyawan noma akwai kyakkyawan kiwo ba wai ana nufin ni na je ne na kai kai naka ba mu ba abin da zamu iya nomawa illa abin da bai wuce bai ta kara ya karya ba la ne wala mai min amma ita gwamnatin ta sa jari ta bayar da dukkan dama da za a zo a yi noma wanda ya mu yanzu a kasashen mu sai dai a yaudara a ce ana son a yi noma amma ba a promoting noma idan har da gaske ne gwamnati tana so a yi noma ina aka samar da kasar noma din na farko kenan ina aka samar da jam-jam da za a yi noman damina kuma a yi noman rani ina yake biyu kenan ina ne aka samar da taki a farashi mai arha wanda manoma za su samu idan sun noma su ci riba kaga biyu kenan uku kenan za ga duk wannan babu shi sannan a ina aka je aka tattali ma'aikatar da za a gyara wannan kayan a rinka sai da shi manomin da ya kashe naira dubu ɗari ya ga ya siyar da kayan siyasa mu dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu da hamsin da Allah shekara mai zuwa ba zai yi ba zai yi mana amma ka kashe miliyan ɗaya ka samu dubu ɗari da hamsin ka kashe miliyan biyu ka samu dubu ɗari takwas gaskiya shekara mai zuwa ba za ka sake domin gwamnatocinmu sau da yawa mu gwamnatocinmu sun fi yarda da propaganda su fito su nuna mutane za su yi abu a baki amma in ka duba ainihin abin da yadda ake bukatar abin da hannu babu shi yanzu gwamnati da take cewa noma take so ta yi wannan tunani ne mai kyau kuma ya kamata a ce gwamnatocin mu sun yi irin wannan tunanin a cikin rayuwarsu amma wani irin gudunmowa Wannan irin yanayi aka samar wanda zai zanto wannan noman ya samu gindin zama ta yadda zai zanto cewa idan manomin ya yi yana cin riba shi kuma wanda zai siya din zai siya yana siya da araha ina yi galibin mutanen da suke yi noma a baya in ka je ka same su ba abin da suke lissafawa sai asara ba abin da suke lissafa sai asara ina da abokai guda uku da suke noma biyu da cikin su duk kun san sunna malamai ne masu da'awa amma na san wani ya yi asarar miliyan ɗaya wani ya yi dubu ɗari biyar ko sama da haka dalili shine yanayin gurin noma, babu gajin da za a yi noman na taki babu takin da a baya kake sa dubu ɗaya da ɗari kaza yanzu ka zo kana sa dubu biyar dubu kaza ya za a yi noma yanzu ya yaya za a yi noma ya yi kuma kullum abin da ake gyara gwamnati shi ne yanzu an zo an ce dole sai mun ciyar da kanmu dan Allah idan mu noma abin da zai ishe mu ba za mu iya ciyar da kanmu ba za mu iya ba wanda gwamnati abin da ya kamata ta shi ne mu duba mu ga 'yan Najeriya suna cin abinci kamar misali ne misali da buhu ana cinye buhu nawa a shekara a babin misali a ce ana cinye misali buhu miliyan goma misali a ce duk shekara ana cinye buhu miliyan goma na 25 kg ana cinye buhu miliyan goma to sai mu duba munan consumption din mu miliyan goma buhu miliyan goma me production din production din mu shine buhu nawa sai muka ga muna production na na buhu miliyan biyar misali to kaga abin da ya kamata mu yi sai mu shigo da shinkafa a waje kamar miliyan bakwai ko miliyan shida tunda muna da miliyan biyar kaga sai mu jona da miliyan biyar din mu ya zama miliyan sha ɗaya dan Allah za a samu wahalar shinkafa ba za a samu ba shekara mai zuwa in ta zo sai mu duba mu ga cewa yanzu buhu miliyan nawa muka muka muka muka haifar mun haifar da buhu miliyan takwas to yanzu kaga consumption mu na waje zai yi karanci sai dai mu kawo miliyan uku sai mu hada da ta wasu mu sai zama za mu cinye biliyan miliyan goma samuna da extra na miliyan ɗaya ta nuna mu kullum haihuwa miki ko ba haka ba sai a kaddara musu wannan miliyan ɗaya to haka idan muna tafiya a hankali a hankali a har sai mun zo muna noma miliyan goma sha biyar kaga in mun zo muna noma miliyan goma sha biyar sai mu ajiye miliyan sha ɗaya sai mu ɗauki miliyan hudu mu gyara shi mu tattala sai mu kai shi waje kaga mun fara exporting mun fara fitarwa waje amma rana ɗaya a ce mana dole sai mun yi abin da wata kasashe sai kaga ba zai yi ba dole sai an bi matakai dole sai an yi abin da ya kamata wannan tunani ne mai kyau kuma a ce mai kyau amma ya kamata a samu mutane masana tattalin arziki masana harkar noma a nemi shawarar su su bayar da shawarar da ta dace Dan ya zanto cewa mutane sun fita daga halin da suke ciki amma yanayin da ake ci yanzu mutane da dama suna kai azumi ba su da abin da za su ci wani ya kai azumi ba shi da abin da zai ci wani dama zancen maganar kayan sallah na yara wani ya kura ya ajiye kawai sai ran da ya samu ko kunjo ya je siya musu ita kuma kasa ana gane kasa tana ci gaba ne da abubuwa guda biyu shine walwala ta yan kasa da kuma zaman lafiya a kasa wannan shine ci gaban kasa shi sa Allah ce Quraysha guri gori ne musu wannan abu guda biyu musu gori alladhi aqamahum min ju'in sai ce wa amanahum min khawf shine wanda suna jin yunwa yake ba su abinci kuma shine yake tabbatar musu da zaman lafiya duk garin da ya zama babu abinci babu zaman lafiya wannan gwamnatin ta fadi. wannan gwamnatin ta yi failure kuma gwamnatin nan ko ta waye in dai babu abinci kuma babu zaman lafiya to wannan gwamnatin ta riga ta fadi. da gwamnatocin mu abin da ya kamata su tabbatar da zaman lafiya a cikin al'ummar su kowa ya je na da aminci yanzu nan Nijar in kare da za a magana sai mu rinka cewa ɗan Nijar ɗan ƙauye ne sun zo sun cika mana gari sun yi kaza amma zaman lafiyar da yake a Nijar babu shi a nan domin Nijar mu a cikin Nijar mun yi tafiya ta wa'azi sha biyu karfe ɗaya karfe biyu ba ma ganin ɗan doka a cikin jeji sannan ko ba ma ganin barawo a cikin jeji amma idan Allah idan ce kai hanyar birnin gwari karfe ɗaya dare za ka yi ba za ka yi ba dan san dole za a zo a nemi miliyan ɗari a gidanku dan haka ko ba ka bane yanzu na ce kai hanya Abuja karfe tara ba za ka yi ba amma yanzu zan iya ce ma a nijar kowace hanya ka fita kaddare ba abin da zai same ka sai dai ka yi tare da motar ka amma in fashi ba za su tare ka ba barayi ba za su tare ka ba kidnapper ba za su tare ka ba kowa ba zai tare ka ba saboda me saboda kasa ce da take tafiya akan doka da tsari kuma wannan shine zaman lafiya yanzu wani bawan Allah jiya an ɗauke wuta a bangaren mu na dore ba sai na ci masa kaga ka fito mu kwanta a nan a ta shi ba zai fita a nan gurin ba dan za a iya zuwa a yi maganin sa aka yi bani ni kadai na fito ne kwanciya ta can wajen karfi karfi dare na tashi da cikin gida amma ci shi ba zai fito ba kaga babu aminci a cikin zuciya wani kuma da ya ganna kwanci sai bai mun da sai ce malam ka kana wa'azi mai zabi ba <laughs> ya ce ka tashi ga nan gurin da yana da gaskiya kenan ko ya ce kana wa'azi mai zafi kai bai kamata ka rinka kwanciya a nan ba na ce insha Allah za a ɗan matakan tsaro ko ba haka ba amma dai abin da nake son gane so da yawa mu ɗin Najeriya muna da matsala wai lokacin da ka zo kana da problem na ƙasa wai kawai sai sarrafa kai ce kai dan adawa ne sai sarrafa kai ce ma kawai kai dan adawa ne na yi hudu a 2011 akan wanda za a zaɓa a lokacin ƙarni ne wanda suke sallah a masallacin nan inda za su iya tuna 2011 na yi wata hukuma mai zafin gaske kan cewa kar a zafi shugaban kasar da yake a lokacin saboda mai saboda an ne wannan sai dai accounting security suka kira da suka zauna da ni wannan bayanin dawa zai da kaza zai da kaza zai da kaza zai da kaza amma ba wanda ya sani na ke gara na soka da kan ra'ayina me yasa na ke gyara soka da kan ra'ayina shine na ce hatta Sushin ya bani dama ne addini na a section 38 ni kuma da na na ce kar a zaɓa arni a zaɓa musulmi wannan doka ce a cikin addini na a nan gudun muka rinka da wurwura da ƙarshe bayan awa uku awa huɗu aka sallame ni ne tafiya ta kuma ko yanzu ne zai fito da musulmi sai na ce ka a zaɓa amma in musulmi ya fito da musulmi to zan kalli wanda ya fi dama dama in ci a zaɓe shi wannan shine ka'ida wani bawan Allah abokinmu lokacin da za a yi zaɓen 2015 malami ne sosai yana da littattafai na sani sun fi na miliyan biyu a library shi da ya zai kudu ba ya ce a shugaban kasa mu zaɓi musulmi dan Allah wanda ya ce a shugaban kasa a zaɓi musulmi a 2015 ba ya ce a gaba ya ce a gwamna kuma abin da ya kamata mu zaɓi wanda ya fi amana ya fi addini ya fi kaza sai suka ce to wannan an can bangaren dan haka ana cin zaɓe suka riƙa ɗiban ruwan kwata suna zuwa suna zuwa tafansa sai da suka ji da ƙur'anan nan da tafsiran nan da komai sai aka zuwa ruwan kwata a cikinsu kawai saboda wannan magana da ya mele fi wannan magana ni da ban tun laifinta ba a shugaban kasa ka zaɓi musulmi saboda musulmi ne da arne suke takara wannan duk wani mai imani abin da ya kamata ya ke da. ba yadda za a yi ka zaɓi ba wani musulmi da zai fito duk lalacewar su fito da arne ya zaɓe shi ba na zaɓa arne wannan ba abin da zai sa a zaɓe shi duk lalacewar musulmi kai ko ɗan giya ne musulmin nan ko mazinaci ne musulmin nan ko har ke ci to amma da arne wallahi ba zan zaɓa ka ga musulmi nan zaɓa idan aka murin da wayewa ya kamata gwamnatocin musulmi da yin abubuwan da za su amfani mu a dawo a farfado da harkar noma gaskiya ne amma a tallafi noman a agaza wa noman don noman ya tabbata inda yake ina fata an gane shi sa Allah ya ce wa ja'alna al-anhara tajri min ta'tihim muka sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su fa'alan nahu bi dhunubihim amma da suka saba mana sai muka halakar da su da zunuban saboda zunuban da suke aikatawa wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halicci wani karnin waɗansu karnonin na daban a bayansu wata jama'a ta daban a bayansu ta zo ta cigaba da rayuwa a nan aya ta gaba Allah yana mana taurin kansu ya ce wa launan zanna alaika kitaban fi galfas da za mu saukar maka da littafi a cikin takaddu falamasuhu bi aidihim su rinka taɓa littafin nan da hannun sun san muka saukan ma laqala alladhina kafaru wallahi da waɗanda suka kafirta sun rinka cewa in hada illa sihir mubin wannan ba kuma bane face sihiri bane Allah ta'ala ya tare Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu bambanta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma harama mana ita a wannan shi karshen darasin mu a yau kuma ina tunanin ba za mu a gobe idan Allah bayar wa ta'ala ya kai mu gobe za mu rufe wannan tafsiri na saboda muna tafiye tafiye da za mu kai malamin mu ziyara a garuruwan da sai tafsiri da haka za mu rufe wannan tafsirin ranar gobe ranar ishirin da biyar ga watan ramadan ina ga mun gane a masu mutum marayu su ce da yi magana wanda yake da taimakon marayu sai kawo ya je idan